بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka mana gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo mu a wannan safiya ta asabar safiya mai albarka domin ci gaba da karatu wannan littafi waɗa na imam malik ibn anas safiya ta goma sha shida ga watan safar a wannan shekara ta dubu da hudu ɗaya sha biyar ko? ne daidai da talatin ga watan daya shekara ta da goma. muna cikin babi na goma sha ɗaya a wannan littafi mai albarka mu waɗa na imam malik ibn anas wanda ke shine darasi na goma sha uku a cikin babu rabon gado ai na zan alhamdulillah an samu an iya rabon gado sosai yanzu ustaz shi mai bai kawo nashi ba har yanzu malam ba mu haka muna cikin babu mirasi wilayatul asaba babun da yake bayani kan gadon waɗanda suke asaba 'yan uwa masu cin gado domin 'yan uwa sun kasu kashi biyu akwai 'yan uwa masu cin gado akwai marasa cin gado idan an ce al'asaba shine jami'i na asib allazi yarith bila taqdir wanda yake cin gado ba tare da cewar yana cin kaza bisa kaza ba aka samu asif kenan kashi biyu akwai mai ci bi kadir mana bil wani lokacin wani lokacin ya zama bil wani lokacin ya zama bi ta'sib kamar uba idan akwai da yana ci bil ya ci ɗaya bisa shida haka ne ko baka wani ko idan akwai ɗan ɗa sai uba ya ci ɗaya bisa shida amma idan babu ɗa to uba yana ci ne bitasib eh yawwa ya zo ya ci abin da ya rage ba kawo mutum ne mutu ya bar ya shi ɗaya da mahaifin shi sai a raba nawa hmm? sai raba shida ya ta ɗauki rabi fardon shi ne uku abin nan uba ya ɗauki ukun da suka rage belfard mana za ka iya cewa ya ɗauki ɗaya sannan kuma ya ɗauki biyu tunda an rasa abin nasu mun gano na wani shi ne bitasib hakan nan kuma ake magana a kan waɗanda suke ji kamar al'ah ɗan uwa a shi ɗan uwa baya ce belfard yar uwa mace ce take da belford in kanat wahidatan falha nisf an gane ko in dai ba haka ba to abin nan baya ci bil malam ya karanta mana matsayin kowanne ya ba mu ƙa'idoji guda biyu ko dai ya zamana mutum shi ya fi na ɗaya shi ya fi na biyu kusa da mamaci wannan hanya ce da ake rinjayar da na na ɗaya akan na biyu ya zama na wane shi ya fi kusa da mamaci akan haka aka rinjiya da ɗan uwa ɗaya uba ɗaya akan ɗan uwa uba ɗaya so ɗan uwa uba ɗaya abin nan a ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ya haɗa fuska guda biyu ga kusanci da mamaci ga kuma yana da alaƙa da mamaci ta fuska biyu wanda yake shi ɗan uwa uba ɗaya yana da alaƙa da mamaci ne ta fuska ɗaya akan zo wani ne idan daraja ta zama iri ɗaya to kuma wanne ne a ƙarab abubuwa ne da yadda ke suna da sauƙi sosai da sosai kullum za ga wanne ya fi kusa da mamaci yawwa to idan sun yi tarayya wurin kusanci da mamaci din to wanne ne ya fi kusanci ta hanyoyi da yawa wannan uwa ɗaya uba ɗaya ne wannan kuma uba ɗaya to kaga matsayinsu ɗaya misali to amma wannan yana da alaƙa da mamaci ta fuska biyu ta ɓangaren uwa da ta ɓangaren uba wanda yake wannan kuma ta bangaren uba kaɗai yake da shi shi ne mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim qala maliku rahimahullahu azza wa jal wa kullu shay'in su'ilta anhu min mirathil asaba fa innahu ala nahwi hadha unsubu al mutawaffa wa man yunazi'u fi wilayatihi min asabati fa in wajata ahadan minhum yalqa al mutawaffa ila abin لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النصب فإن كان ابن أب فقط فاجعل فاجعل الميراث له دون الأطرف وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمي دون بني الأخ للأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله inna Allah bi kulli shay'in alim imam malik ibn anas imamu darul hijra imamul a'imma yake cewa bayan ya bada bayanin matsayin wane ya fi wane wane ya fi wane dan uwa shakiki ya fi dan uwa li'abbi ɗa na dan uwa shakiki ya fi da na dan uwa li'abbi dan uwa li abi ya fi dan ɗa na dan uwa shakiki mun gano wannan ko to da yake lissafin yana da yawa sai baka misali yanzu sai baka qawaid domin fahris ala fahmika lil qawaid al masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufika qawaid sana da muhimmanci sosai da sosai Imam Shatibi yana cewa fadrul usul li ta'sula mutum ya kokari ya san usul qawaid zai san abubuwa sosai da sosai bin uthaymeen ya sharh rahimahullah man hurima al-usul hurima al-wusul saboda haka mali yana ta lissafawa sai ga wasu abubuwan kamar za ka rike ko ba za ka rike ba to sai baka ka'ida shine yake cewa wa kullu shay'in ilta anhu min mirasil asaba duk wata tambaya da aka yi maka dangane da abin da ya shafi gado na 'yan uwa kun fahimci wannan abin da sa aka ce gado na dan uwa shi gado kan naɗa da me abin tambaya kai eh babu abin tambaya kai da zai ci gadon mahaifinsa kai tsaye mahaifi zai ci gadon ɗan shi uwa za ta ci gadon ɗanta ɗa zai ci gadon mahaifiyar shi kun gano wannan to yanzu ana magana ne akan ɗa na ɗan uwa ɗa na abin nan ƙanin baba kanin baba da sauransu kun ga akwai abin nan wasu ne daban ina fata mana fahimta ko Shi ne imam malik ibn ana zai ce to duk wata tambaya da aka yi maka akan abin da ya shafi irin waɗannan wanda yake su yan uwa ne na mamaci masu cin gado fa inna ala nahwi hadha to yanzu ga misalin da zake ka tafiyar da su ka gudanar da al'amuran gadon su akan wannan ya ce abu na farko bil mutawaffa ka kallaci mamacin da dangantaka shi wa man yunazi'u fi wilayatihi min asabatihi da kuma wanda ke da kusanci ga mamacin na 'yan uwansa kun wannan ka kallaci mamacin sannan ka kallaci dangantakar da ke tsakanin shi da waɗanda suka taso za su shiga da shi tun da ƙani ya taso uwa ya taso ɗan ɗaya taso ɗaya abin nan eh, ɗan ɗan uwa ya taso domin ɗan ɗaya na koma matsayi na ɗa ɗan uwa ya taso ɗan ɗan ɗan uwa ya taso ɗan uwa ɗan ɗan ɗan uwa li'abbi ya taso li'ummi ya taso waye waye ya taso yace to fa in wajadta ahadan minhum idan ka samu mutum ɗaya daga cikinsu yalqal mutawaffa ila abin yana da alaƙa da mamaci ta ɓangaren wa uba la yalqahu ahadun minhum ila abin duna babu wani daga cikinsu wanda ke da alaƙa da mamacin nan ta wata abin nan ta wata hanya wacce ba ta uba din nan ba kun fahimci wannan ko mana la yalqahu ahadun minhum ila abin duna ba wani wanda ke da alaƙa da wannan mamacin sai ta hanyar wannan uba din kuma shi yanzu wani yana sama da shi to faj'al mirasahu ka sanya gadon wannan mamacin lillazi yalqahu ila al-abil adna ga wanda ke da alaka da mamaci ta uba alaka da mamaci na uba uban kuma wanda yake kusa na kun ga akwai al'abu shine makaranta al'abu diniya uba na kusa ba kaka ba kun gane wannan yawa duna man yalqahu ila fawqi zalik banda wanda yake da alaka da mamaci ta sama da uba mun gano wannan yaren kuwa yanzu akwai uba akwai mahaifin uba haka ne ko ba haka ba ne shi wannan da ya mutu da waɗannan mutane biyu suka zo suka ce za su shiga da wanda ya mutu ɗaya daga cikin mutane biyun ba shi da alaka da mamacin nan da ya rasu sai ta ɓangaren uban mamacin ma'ana ta ɓangaren wa kenan a uban mamacin abin nan kakan mamacin kun gane wannan ba ma mahaifin mamacin ba mahaifin mahaifin mamacin sannan kuma wannan na biyu yana da alaƙa ne ta hanyar abin nan mahaifin mamacin watakila tare suka abin nan ah, da shi mamacin yanzu da wannan mutum ɗaya babansu guda an gano wannan amma shi wannan mutum na biyu da shi da kakan mamacin ubansu guda eh wanne ne kusa eh kun gano maganar shi wannan na farko da shi da mamacin ubansu guda sun hada alaka da wake nan da uba shi kuma wannan na biyu da shi da kakan mamacin ma'ana da uban mamacin ubansu guda ta ga yanzu wannan dan uwa ne na kaka wanda yake ta kaka suka hadu isa ce to a kullum kaga nasabar dangantakar ta yi ta bangaren uba ta fi kusa ta ɓangaren kaka ta yi nesa saboda haka sai ka gabatar da wannan ta farko akan waccan ta biyu fa'in wajattahum kullum yalqawnahu ila abin wahidin ya jima'ahum jami'an to idan ka samu ‘yan uwan gaba ɗayansu kowannensu yana da alaƙa da mamaci guda wanda yake abin da uba na mamaci wanda ke haɗa su kaf wannan ubansu ɗaya da mamacin wannan ma ubansu ɗaya da mamacin ba wai da wannan da kakan mamacin uwa ɗaya ba ɗaya ake ba an gano wannan gabaɗin suna da alaƙa ne da mamacin to zur a ƙa'adahun fin nasab sai ka kallace su waye ya fi kusa da mamacin ta ɓangaren dangantaka tunda duk ta hanyar uba suka haɗu watakila da wannan wannan da wannan da shi da shi da shi babansu ɗaya wannan ma da shi da mahaifinsa da mahaifinsa babansu ɗaya to yanzu waye dangantakar ta fi kusa da mamacin uba da mamacin shi zai ce fa in kana bana abin faqat idan aka samu ɗa fa in kana bana abin idan aka samu ɗa na uba ne kaɗai faj'al al-miras lahu dun al-atraf sai ka sanya gadan nashi ne shi kadai banda wanda ke nesa saboda yanzu shine yafi kusa da mamacin wa in kana bana abin wa ummin amma idan ya zama dan uwa ne na uwa ɗaya uba ɗaya wai wa abin nan yake cewa fa in kana bana abin faqat idan ya zama na wannan dan uwa sun haɗu ne ta wurin uba kaɗai amma shi ya fi mai kusa da mamaci sannan kuma ga wani can abin na faja rasa lahu dunal ataraf ka sanya shi zai ci gadon banda na nesa wa in kana ko da na nesan ya kasance ibina abin wa ummi shikiki ne wai ya kenan idan ba manta ba ɗan uwa shakiki ya fi ɗan uwa li abi ɗaya kenan ɗa na ɗan uwa shakiki ya fuwa ɗan ɗan uwa li'abbi idan aka samu ɗan uwa li'abbi ga kuma ɗan ɗan’uwa uwa shakiki ɗan uwa li'abbi ya fi an gano wannan da ke ku hisa yake cewa wa ‘yan kana bana abin wa ‘yan kana bana abin fakat kaga wannan ɗan uwa ne li'abbi kaɗai mun gano wannan ɗan uwa ne li'abbi kaɗai to amma alaƙa shi da mamaci waya tsakani uba ne kaɗai to amma yanzu ɗa na ɗan uwa shakiki tsakanin shi da mamaci fa mutum biyu kun fahimci wannan ko shi ne ce to sai ka sanya wane ne aka'ad wane ne ya fi kusa da mamaci mai mutum biyu ko mai mutum ɗaya mai mutum ɗaya ya fi kusa da mamaci saura ka sai ka sanya shi ne wanda zai ci gado ɗin dunan ataraf wanda ke nesa to wa in wajattahum mustawiyin idan ka same su gaba ɗaya darajar su ta zo ɗaya ma'ana suna da suna a matsayi ɗaya yantasibuna min adadil aba'i suna da suna dangantuwa duk da cewa da iyayensu baki ɗaya suna da iyaye da yawa amma iyayen gaba ɗaya in sun koma suna koma zuwa ga me ila adadin wahid suna koma ga adadi guda suna koma ga uba ne wannan abin nan ɗana ɗana ɗana ɗana nawa na uba wannan ibn al-akhi ibn waye ibn waye zuwa ga uba guda daya hatta yalqa nasabul mutawaffa jami'an har gaba ɗayan su ya zamana suna da alaka da mamaci din alaka ta kai tsaye ko dai ta bangaren uba gaba ɗayan su wa kanu kulluhum jami'an bani abi kuma duk gaba ɗayan su sun zama ƴan uwa ne nawa na sashin uba au bani abin wa ummin ko kuma sun zama abin nan yan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya to ya za ka da su au bani abin wa ummin ko ƴaƴa na yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to ya za ka yi faja'alil mirasa bainahum sawa sai ka sanya gado a tsakaninsu ya zama daidai har dai yadda wani zai fi wani abin da ya fi ma'ana haka za ka yi ta tafiya wannan sun haɗu da ɗan uwa ne ibn akin ne li'abin wannan ibn akin li'ubin haka za ka tafi da su daidai wa daida har zuwa lokacin da wani zai saba ma wani wani ya zama yana da alaka da mamaci tsakanin mamaci da baban yana da iyaye guda tara kun gano wannan sannan a samu wani yana da su guda goma da mai tara da mai goma ya fi kusa da mamaci mai tara mun gano wannan wayan kana walidu ba'dihim idan mahaifin ɗaya daga cikinsu ya kasance a ha walidin mutawaffa ɗan uwa ne na mamacin mahaifi ammi kenan kuma shi ne ammi ba uwa uwana mahaifin mama abin nan uwa na uba wa in kana walidu ba'dihim idan mahaifin ɗaya daga cikinsu ya kasance akha walidil mutawaffa Ɗan uwa ne na mahaifin mamaci kuma ɗan uwa na abin wa ummi uwa na uwa ɗaya uba ɗaya wa kana man siwahu ya zama na waɗanda kuma ba shi ba wanda ba shi ba daga cikinsu innama huwa ahu abil mutawaffa li abihi faqat dan uwa ne na mamaci amma dan uba kaɗai suka hada shi kuma wancan na farko da me suka hada uwa da uwa da uba fa innal mirasa to lalle gadon da za a yi kasafi li bani akhil mutawaffa li abihi wa ummi za a sanya shi ne ga waɗancan waɗanda suke da shi da mahaifinsu waɗe ba ɗaya suke kun gana shi ne am a akan am li'ab duna banil akhi ban banda yan uwa na uba ɗaya idan muka karanta akwai ibn al-akh akwai am ibn al-am shaqiq akwai ibn al-am li'ab malai yake cewa duk waɗannan bayanan da ita yi wane ya fi kusanci da wane wane shi za a gabatar wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala qal ka sani ba da molan ka bane ubangiji Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami dangi na kusa na mamaci ba'aduhum aula bi sashin sashinsu ya fi sashi ƙarfi eh wa ulul arhami yan uwa ba'aduhum awla bi ba'din sashin su ya fi sashi karfi wannan fi kitabillah a can cikin littafin Allah wanda littafi kenan Allahu mahfuz dan Allah ta'ala yake cewa abin nan udhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum wa laysa alaykum junahun fima aqta'tum bi walakin ma ta'ammaru qulubukum inna dhalika fil kitabi eh kana zalika fil kitabi mastura aga fil kitabi mastura shine al mafuf wa ulul arhami <clears throat> ma'abota dangi na kusa ba'dhum sashin su aula bi ba'dhin sai yafi sashi karfi fi kitabillah a can cikin lauhin mafuf wasu ka ce a abin nan a qur'ani inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah ya kasance bi kulli shay'in da kowanne abu alim masani ne Allah ta'ala ya san komai da komai to haka yanzu wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suke magana akan mai kenan akan gado ina fatan kun haddace waɗancan ayoyi guda uku da muka muke ta bayanin su tun darasi na ɗaya na biyu na uku yusuf kuma Allah wala kuma nusfu yastaftunaka mun gano wannan to kaga yanzu an waɗannan za su zame maka ƙa'ida ne wurin tantance masu ci da marasa ci su kuma waɗancan za su maka ƙa'ida ne wurin yadda kowa zai ci mun gane wannan da ke ko idan za ka screening ɗin masu cin gado to waɗannan ayoyin su ne za su yi maka wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'adu fi kitabillah <laughs> kuma wannan ayar ta dakatar da hukunce-hukuncen gado da ake da su ne kafin saukarta na cewar almuhajir yana cin gadon al'ansar al'ansar suna cin gadon almuhajirun na al'akha da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi lokacin hijira mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka yanzu wannan kuma ya tashi yanzu 'yan uwa ne za su ci gado 'yan uwa na mamaci su ne waɗanda za su ci gado hata su a karan kansu yan uwa na mamaci din wani ya fi wani karfi wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah wannan ayar kuma yan kwanakin ita za ta dinga maimaituwa a darussan mu eh da wannan ayar ta sauka shikenan sai ya zama na sai yan uwa ne za su gado قال مالك رحمه الله عز وجل والجد أبو الأبي كاكا نما يفهموا أبا ina jin kun ganin shi a bracket mata wani an aljaddi abul abi wal jaddu abul kaka mahaifin uba aula shi ya fi cancantar ya ci gado min banil akhi lil abi A kan ‘ya'yan ‘yan uwa na uwa ɗaya ba ɗaya kun shuru eh mutum ne ya mutu ya bar kakan shi mahaifin babansa da kuma ‘ya'yan ƙannan shi maza ko ‘ya'yan ƙannan shi mata ba wai ‘ya'yan abin nan ‘ya'yan ƙannan shi kannan shi maza da yake da su to ƴaƴansu ya mutu ya bari ko kuma yayyen shi maza da yake da su uwa ɗaya ba ɗaya su ya mutu ya bari ga kuma kakan shi ya za a raba gadawa zai ci ba zai ci ba eh kaka zai ci saboda me eh iyayen su mara kyasa kai labari tare da kaka ba haka muka ta yi matsalatar jaddi wa kaka ba in ba manta ba muka yi almukasama muka yi thuluthu kamilan muka yi thuluthul baki aka yi menene sudus min ra'sul a aga iyayen su mara kisa suka kai labari saboda haka yanzu ya'ya na dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya za ku ce kaka ya fi su ƙarfi mana ba sa cin gado tare da wa ba sa cin gado tare da wa dan wali li'abbi eh shi fa kaka din nan aula min al'ammi akhal abbi lil abi wal ummi shi kaka din nan dai ya fi ƙarfi yana katangi ammi na uwa ɗaya uba ɗaya idan akwai kakanka akwai kuma mahaifin babanka wanda yake abin nan akwai dan uwan mahaifi shi dan uwan mahaifi din da shi da mahaifin mutum waɗo ba ɗaya suke kaka yana hana hicin gado wannan kaka yana hana shi cin gado bilmiraf awula bilmiraf wa ulul arhami ba'dhum awula bi ba'dhin sahin sahinsu sun fi karfi sun fi wasu bangare karfi saboda haka yanzu kaka ya fi ibn al-akhi shaqiq to tunda aka ce ya fi ibn al-akhi shaqiq ba a ce mana ibn al-akhi li abi ba kun gano magana ko an ce ibn al-akhi li abi ba kawo shi ba to tunda aka ce ya fi ibn al-akhi shaqiq ai ba sai an kawo ibn al-akhi li abi ba sannan awla min al-ammi akhi al-abi lil abi wal ummi bilmiraf ka kaga kuma ba a ce ibn al'ammi ba shi ma ba a kawo shi ba kwan kawo ibn al'am da yanzu uba ma bai samu ba balle dan shi wa ibn al abi wal ummi shi kuma da na dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da na dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da na ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya aula min aljaddi ya fi ƙarfi idan suka haɗu da kaka kamar ya to biljaddi bi wala'il mawali kaka amma na 'yantawa in ba manta ba mun yi magana cewa daga cikin masu cin gado a kowane mutu wala'i kun gane abin nan yantaccen bawa da mutum ya yanta shi Allah ta'ala yake cewa wa ul abin nan abin nan fa ilm ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum mawal su ne waɗanda mutum bawan da mutum ya yanta kun fahimci wannan bawan da mutum ya yanta kaga dai babu annasab tsakaninsu ko akwai annasab babu annasab to amma daman abubuwan da ke sa a ci gado abubuwa ne guda nawa guda uku asbabu mirasul wara salasa kullum yushidu rabbuhul wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab wa hiya nikahun shine aure aure ya sa mata ta ci gadon miji miji ya ci gadon mata haka ne ko ba ka bane sai wala' Shi ne wannan sai yanzu muka zo magana kan alwala'u bawan da ka yanta kun wannan yanzu ya kama harkar shi ka kama harkar ka to amma kai ne kuma mai gidan shi duk da cewar ya zama ɗa amma kai ne mai gidan shi ai ko ɗa yana da mai gida ba yana da uba ba wanda ke kula da shi to yanzu kai ne mai gidan shi sai ya zama mutum ya mutu karkaf bai ba kowa ba sai shi shikenan shi zai cinye dukiya ko kuma shi ne ya mutu gaba ɗaya babu wasu dangin shi sai kai wanda yake aure bai haɗa ku ba dangantaka ba ta haɗa ku ba sai dai 'yan tashi da kai to yanzu kai za ka ci gadon shi mun gano wannan to magana ana ita ce idan mutum ya mutu ya bar kakan shi bilwala ba kaka na nasabta ba na nasaba ba yana matsayin kakan shi ne ta ɓangaren baban shi ya yanta shi kun gano wannan to sannan kuma gaɗa na ɗan uwan shi aku shirik kenan mutum nau kenan mutum biyuwa zai shiga a cikinsu ibn al-akh ash-shaqiq shi zai ci gado saboda ya fi kusa da mamaci wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wannan aya tana da ƙarfi sosai zaka ga suratul anfal da suratul eh, al-ahzab tun ya duba tafsiransu zaka sha karatu sosai da sosai wajen tantance wurin masu cin gado amin a da shari'a da hankali daidai da suke tafiya muddin hankalin daidai yake bai yi tirare ba in dai ba yawa hankalin tirare ba eh. Eh, idan shi kaɗai aka bari ba wanda ke da an kalora ai ne a ah, na'am wato ɗiyar mamaci ba ta cin dukiyar mamaci gaba ɗaya amma bawa da aka yanta zai ci dukiyar mamaci ba daya idan ka lura shi bawa din da aka yanta yanzu kusan idan shi kadai ne namiji a gidan shi kadai ne yake control din gidan ka fahimci wannan da kyau ko da uban su ƴaƴan ya tsufa ko baya nan ko da su suna gidan aure za ka ga shine shine babba ba ka gani idan mutum ya fi ƴaƴa sai ya zama na na ƙarshe shine namiji sauran duk mata ne shi yake zama babba shi yake kawo kuka shi yake sa ido shi yake abana shi yake abana haka ne ko ba ka bane yawwa saboda haka ko da ya cinye dukiyar a wurin su za ta kare su da suke kawo mai kuka amma ita mace tana gidan mijinta da an raba dukiyar ta shiga aljihun mijin da an raba dukiya an ce to ya mutu ya ba ya mata wannan an bata furadu wannan an yi menene da yamma sai ga miji a ciki ko ba ka bane eh kome eh ƙwarai kuwa ku duba sosai da sosai ku gani aka raba dukiya aka ce matar shi ta samu gadon mahaifinta a yanzu kasafin kawai da aka yanzu ta samu miliyan biyu da dubu ɗari biyar ya kake ganin za a yi ƙasa da wata shirya kaji zai ƙara aure <laughs> eh ku fahimci wannan da kyau ko to amma wato tunani ne mutum yake wai yake ganin mata ba a musu abin nan ba ana ba su mijin ne zai je fantama shi da su kawai ita ce tokiya labarin gadon baban ku ne zai eh, zai dinga zungorowa domin yana da wasu fulanin da yake da su ya san aka bata miliyan biyu da rabi ya ya za ta yi da su shi zai bude account shi zai ce ya kamata a ji bude account ya kamata a ce ana da hannun jari a wani abokin shi dan kasuwa ne a hada hannu bai kamata a sa dukiyar nan a gaba ba waye waye waye waye waye ta tafi a sauke ta tafasa a sauke can <laughs> again eh shi yasa wai da ake magana din shi yasa kuke ganin duk da ake ta kasafin ake ta kasafa ake ganin bangaren shi bangaren mata ana ba da shi wani wurin zai salo wani wurin zai yi kai tsaye wani wurin zai tafi kun fahimci wannan da kyau ko yau, kai tsaye wani wurin zai tafi kuma bata aure ba shikenan ta sai wa samarin ta waya <laughs> a je kasuwa a je a so kayan shafe-shafe jan hanci jan kunne jan waye jan waye jan waye jan waye jan waye duk a a lalatar da kudin kuma ya zama na bai aure ta ba Allah ya sauwaje eh rabi za a bata ita ba eh me kake nufi da ita kaɗai babuwa babu mallamira salah babin da zai mana bayanin waɗanda yake su ba sa cin gado kun fahimci wannan da kyau ko su ba sa cin gado to haga ba su samu 5 credit ba kenan su ba su ma shiga tun askirinin na farko aka watsar da su sunansu ma bai fito a list ɗin da za su shiga interview ba kasa <laughs> abin a ce wai suna ya fito kai gaci sunan ka ya fito ne daga nan sai a ah, ai sunan da ya fito na waɗanda su yi su rubuta jarabawa ne to daga nan kuma sai a <laughs> ce an fito da sunan waɗanda suka suka ci jaraba Allah ya sauke <laughs> wata asabar ɗin da kuna can kuna bugawa ko Allah ya ba da sa'a to waɗannan imam malik ibn anas ya ce babu mallami rasala babin da zai mana bayanin waɗanda ba za su ci gado ba kuma yanzu wannan da ke ko shi ya sa a littafanku da aka yi makin za ku ga wani ya rubuta abin nan uh, lamira salahun in ka ce lamira salahun in dai a cikin waɗannan bai daidai ba sai ka ce lamira salahun lil ibini liwujudil ibni ko liwujudil abi sai ka kawo ta'alil ba sa cin gado dan akwai wani dan akwai wani ba kawai ba su da gado ba inda ba suna cikin waɗannan ba eh to ko fi hazin matsala ala barista kake lamira <laughs> ta lahum huna a nan ba sa cin gari قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد والجدة أبا الأم والعم أخ الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وبنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة Allah ta'ala iya dare shi yake cewa al'amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da aka ijma'in sa a wurinmu allazi la ikhtilafa fihi wanda yake babu wani sabani a ciki wallazi adaraktu alaihi ahlul ilmi bi baladina wanda yake na na samu ahlul ilmi a garinmu malam Muhammad kuma baka rubuta ahlul ilmi na mina eh matakin farko kenan ka tattara suwai halin ilimi sannan kuma sai ka zo ka ga wannan masail ne suka yi itifaki wannan masail ne suka suke sabani saboda an ka ka ce wallazi adaraktu alai ahlul ilmi bi baladina ko kuma kowa a bashi na tunga a bashi na tunga kwakungu a basu na kwakungu eh eh shebur a ah, to shikenan ya ci shi ibrahim na angwa a ga shi ibrahim shi kenan na abdusalam kwatas a basu na nasarawa <laughs> eh, eh. <laughs> wato sallan ma wasu sun ce karfe sun ce karfe biyu wasu ma sun ce karfe goma hai shi ibrahim mutanen na ku sai a hankali fa mutanen bidda ba can na wani shi kuma wani na cewa wai hujjojin shi akan sallar juma'a karfe goma a na faɗa maka wanda na karanta ne na ci su ma duk da su ma yan faifa ɗin masu rubutu a faifa ɗin eh barna ba a yada ta yi haka ne ko ba haka ba ne me yasa wai ba inda ya tafi sai da ya je bidda ya je samu jimeta ya je ki tambaye shi wai dalilan su na karfe sallah karfe goma ga masu sallah karfe ɗaya karfe biyu je tambaye su mana to da yake so akan daidai suke kaga su ba a magana akan su ba to barna kuma ake so a yada duk wani wanda zai kawo wata barna cikin al'umma ka'ida shine ai shiru a kula shi amma a cewa yan jaridu sun je suna gana da shi wa to tallan shi ake barna ake talla wannan jin tsoro kar mutum ya shiga cikin innal ladina yuhibbuna anta shi alfahishatu fil ladina amanu ka ba shi da ke irin waɗannan <coughs> imam malik imam ana sai ce waɗannan ba sa cin gado mutum na farko an na ban al'ahi lil'ummi ibn al'ahi lil'um ɗa na ɗan uwa wanda yake shi ɗan uwan lil'ummi ne ba ya cin gado mun gano nan ɗan uwa na shaƙiƙi fa dan uwa abin da dan uwa shakiki yana cin gado ibn al-akhi shakik fa ibn al-akhi li abu fa yana ci to amma ibn al-akhi li um bai cin shi ma akhul li um din a sudusi fa ya kare bayan gano aka min zalika fa mushuraka wa fi thuluth he suna da suka yi um, ma wannan din wa inafu aga daidai suke tafiya ciki saboda haka ibn al-akhil al-ummu baya cin gado mun samu mutum nawa kun yi shiru mutum daya wal jadd da kaka amma abul ummi kaka mahaifin uwa baya cin gado ya <laughs> eh kaka mahaifin uwa baya cin gado amma kaka mahaifin uba yana cin gado kun gano wannan kaka mahaifin uwa bai cin gado musamman wal'am da ammi akhal abi lil ummi dan uwan uba kanin mahaifinka ko wan mahaifinka amma alaƙa su da mahaifin naka waɗe ce kun gano wannan domin akwai al'am a akwai al'am li'ab akwai al'am li'um li'um ne shi ba cin gado shi suleiman ya fito ya fito ko kun san fadancin da suke yi an gama dora sa mashin wal'am akal abilil ummi da ɗan uwa wanda yake abin ɗan uwan uba ammi kenan wanda yake alaka su da mamaci shine ta ɓangaren uwa musamman kuku ce walhal da hali kawu wan uwa ko ƙanin uwa wannan ba sa cin gado baya cin gado wan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka wannan mutum ya mutu shi ba cin gado ba cikin masu cin gado ina man sani yake yi bai zo ba waljadda da kaka wacce kakar umma abil ummi umma abil ummi yau ba za a yi shajara ba umma mahaifiya ta abil ummi mahaifiya ta uba na uwa shi uba na uwa din ma baya cin gado kun gane ko jad abul ummi yana cin gado mun yi bai cin gado to hakan nan ma mahaifiyar shi ba ta cin gado jadda kaka kenan abil ummi umma abil ummi wata take uwa ce ta uba uba da haifi uwa kamar yadda na faɗa su mutum mahaifiyarsa to mahaifinta mahaifinta baya cin gadon gadon ka duk da cewa kai jika ne nashi kun gani ko to shi kakan mahaifiyar shi ita ma ba ta cin gado wa bunatal akhi lil abi wal ummi da kuma ya ta dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya in ba kuma ta ba ɗazu karatuka da suka wuce ɗa na ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya shi yake cin gado amma yanzu ya ta ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ita ce ba ta cin gado ina fatan kuna gane karatun wal'ammata da amma gogo abin nan inna kuke kiranta ko? eh gogo kenan ko am eh gogo kanwar uba ko yar uba ba mun yi babinta a baya ba babu ma jafil amma na ba ta cin gado wal khalata da yar uwar uwa tunda wata amma ita ce yar uwar uba wai yayar uba ko kanwar uba al khalatu Ƙanwar uwa ko ƙanwar uba yar uwar uwa kenan waɗannan la na bi arhamihim shai'a duk da kusancin da suke da shi da mamaci ba sa cin gadon komai no kenan takwas yi sa ga wani lokacin na zo fassara hain ce ya ake cewa saboda babban makasudi a fahimci surar abin amma harkar suna nan akwai bambanci sosai da sosai tsakanin wane ga yadda suke cewa wane ga yadda suke cewa to maimakon mai zurfi a ciki tunda ba hausa ake karantarwa ba addini ake karantarwa eh <laughs> malum malum addini ake karantarwa saboda haka tunda an gane kanwar uwa koyar uwa ita ce ake kira khala kanwar uba koyar uba ita ake kira amma to kowace ɗaya daga cikinsu ba sa cin gado wannan ita ce mazhabar zair bin sabit kun bayyanci wannan da kyau ko ba sai mun tsawaita magana da yawa a ciki ba akwai sabani sosai kan wannan magana din akwai suna cin gado ko ba sa cin gado waɗansu malaman sun ce suna cin gado Allah ta'ala ce lirijali matar kalwali taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kafa nasiban mafruḍa mimma taraka al walidan abunda mahaifa biyu suka mutu suka bari uhm wal aqrabuna haka nan da abunda yan uwa na kusa suka mutu suka bari saboda haka sai suka sanya waɗannan a ciki mun fahimci wannan da kyau imam malik ibn anas yace Allah ta'ala yace wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah kuma wani shine mazhabin zaid bin thabit haka zaid bin thabit yi wanda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce afaradu kuma zaid waɗannan ba sa cin gado wata rana za mu tattauna a kai uh, abin nan ƙarin bayani akan waɗannan al'amura ɗin kun fahimci wannan abin da yasa na ce ina man sani yake akwai abokanan shi da suka zo da mace ce ta mutu ta bar hal ɗinta da mijinta su kenan ta mutu ta bari ya za a yi miji da yana da nawa rabi ya yi fuska ɗaya rabin fa eh kun yi shiru eh eh rawaji ai an dawo da shi ne to yanzu da aka dawo da shi wa za a ba shi shi mijin za a ba a matsayin me ai miji baya asibiti malamai kamar yadda ibn abdulbar ya kawo kwata-kwata miji baya cin asibiti fuska kawai zai dauki rabin shi gaba ko ya dauki rubin shi gaba suka ce wannan rabin za a kai shi baitul mal ne ya isa baitul mal na musulmi to mun karanta a baya cewar idan mutum biyu suna da matsayi guda sai wani ya ɗara wani wake cin gado eh wanda ya ɗara aka ta ba da misali kan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwa uba ɗaya matsayinsu ɗaya amma wani yana da fuska biyu wani yana da fuska ɗaya sai aka rinjayar da mai fuska biyu idan aka kai baitul malul musulmina wannan fa baitul malul musulmina ake magana kun gane wannan ko ya zama wannan rabi ya zama nawa kenan na al'ummar musulmai to ai su ma musulmai ne kun gano wannan da ke ko sannan kuma a akan sauran musulmai su suna da alaƙa da mamacin ta jini kun gano su suna da alaƙa da mamaci ta fuska nawa biyu su kuma al'ummar musulmai suna da alaƙa da mamaci ta nawa ta ɗaya kun ga wannan ƙauli ne waji sosai da sosai wa dun ayyuma ta sha wajihun wa ba'd al-muqri'in bihi tala inji imam shatibi cikin suratul rahman an ba wai akan akan gado ya fada fa yawa eh lafazin waji din da ake amfani da shi kawai kun gano wannan saboda haka lallai idan ya zama zamana irin wannan ne to za ka ga a ba wannan ya fi a kan a ba wancan a kan waccan ka'ida ɗin kun fahimci wannan sannan kuma ibn abdul kuma mai yadda na faɗa da ya yake cewa sun ce miji baya cin ba a mai arrad a ce an mai mishi ƙari kun gane wannan da kyau ko wannan dai kusan sama sama za mu tattaɓa matsala ɗin ta Allah ta'ala ya kai mu wata rana ko a nan ko a wasu littafan sai mu ƙara faɗaɗawa saboda haka mana yake cewa قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسب من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم abin da ya sa malik ya ce waɗancan mutane ba za su ci gado ba kun gano wannan waɗannan mutane guda da ya ambata guda takwas ya ce wa innahu domin yadda al'amari yake fala ta atu mar'atu mace ba ta cin gado hiya ab'adu na sabon minal matawafa wacce tafi kowa nesa da mamaci ab'adu nasaban dangantakarta tana da nesa da mamaci mimman summi daga cikin waɗancan da aka ambata guda takwas fi hadal kitab wanda aka ambata a cikin wannan littafi na muwadda ba ta cin gado biyar shai shai'a duk da alaƙar take da shi da mamaci ba ta cin gadon komai wa innahu kuma fiye da al'amarin yake la yarifu ahadun minan nisa shai'a babu wata mace ɗaya da take cin gado cike cin gadon komai illa haifu min sai matan da aka ambata aka ce za su ci gado ina fatan kuna jin dalilin malik wa inna ma zakarar Allah ta'ala wa inna ma zakara Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi lalle abin sani ubangiji Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin littafinsa ya ba da bayanin mirasul ummi min waladiha gadon uwa a wurin danta abin ne yau fa'in kana alhuladun fal ummihi as-sudus aga an ba da gadon wa uwa wa mirasul banati min abihin Allah ta'ala ya yi ba da labarin gadin ‘ya'ya mata a wurin wa ubansu fa'in kanat wahidatan falahan nisuf kun gane wannan da ke ko fa'in kunna nisa'an fauka sanataini falahunna thulutha matarak kun gane an ba da gadin me mata wa mirasa zaujati min zaujiha da gadin mata a wurin mijinta wala hunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana waladu waladun falahunna thumun kun gana an bada labarin wa mata wa mirasul akhawati Allah ta'ala yayi bayanin gado na 'yan uwa mata lil abi wal ummi idan ita kadai ce Allah ta'ala ya ce yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu idan kuma abin nan mata ne yake cewa fahim kana ta sanate ni falahun abin nan falahun na sulusa matarak suna da bibus uku abin da ya mutu ya bari mun gano wannan wa mirasal akhawati lil ab kuma yayi bayanin gado na yan uwa uba daya shi ita ce dai ayyukata ta cikin suratul nisa' idan babu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai yan uwa uba ɗaya wa mirasul akhawati lil um kuma Allah ta'ala yayi bayanin gado na yan uwa uwa ɗaya wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin min masudus? sudus fa in kanu akthara min zalik fahum shuraka'u fi thuluth wannan kowanne Allah ta'ala yi bayanan gadanta wa warisatul jaddatu billazi ja'a bihi ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam fiha kuma kaka ta ci gado ne na abin da ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba kuma ta ba wal mar'atu tarithu man ataqat hiya nafsuha kuma mace tana cin gadon wanda ta yanta bawanta da ta yanta tana cin gadon shi ne li'anna Allah tabaraka wa wata alaƙala fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum mawal shi ne faɗin Allah ta'ala abin da faɗin imamun Rahabi da yake cewa wal mu'tiqu dhul wala'i da wanda aka yanta to waɗannan abubuwa su ne waɗanda aka yi bayanin su Allah ta'ala ya bayanin amma ya bayanin khala Imam Malik bana nan sai ce ba sa cin gado domin Allah bai yi bayanin su a cikin littafi ba kaka ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi bayanin ta hadisi kun kuma wannan wajihi ne sosai da sosai wannan magana ce mai karfin gaske kawai abin da ya rage shine idan mutum ya rasu kamar magana da makai ga waɗanda ga rawaje ga abin da ya ragu in an kai baitul malil muslimin baitul muslimina to waɗannan ab'adu nasaban min al-mutawaffa waɗannan kuma aqrabu nasaban min al-mutawaffa wannan shine سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم ake cewa su sun fi baitulmal musulmi na ƙarfi ka gane ko idan akwai shi to haka min babu aulama kuma idan babu shi